a gurguje kafin na fara bayani zan ɗan yi ɗan tsokaci dangane da karatun da na so na yi wanda har na fitar da sanarwa akwai ɗaya daga cikin 'yan uwa ya kira na ya ce ban gabatar da wannan karatu ba kuma suna ta jira to na ba shi haƙuri kuma ina ba ku haƙuri dangane da yanayi da ya sa ban yi wannan karatun ba abu na biyu shi ne ina mika ta'aziyya da 'yan uwa na Sokoto musamman iyalai ko in ce family ko 'yan uwa na wannan bawan Allah wanda aka samu wa'insu 'yan ta'adda aka samu wa'yansu jahilai wawaye suka ɗau doka a hannunsu da jayinci bisa fatawar malamansu cewa wai ya ci zarafin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda abin da ya sa kuka ga kamar ta ɓangaren mu kenan a sunna wato ba mu fito mun yi zantuka a kai ba saboda mu mutane ne waɗanda suke son a zauna lafiya kuma da'awanmu tana ci gaba ana fahimtar mu dukkanin wanda yake kasuwa yake siyar da kayansa ba zai so wannan kasuwar ta watse ba alhamdulillahi da a na kullun yaduwa take da idan ana cewa ka nuna ɗan izala a gari sai dai ka ringa nuna ɗaiɗaiku ka ce gidan suwa ne gidan suwa ne amma yanzu zai yi wahala a samu wani gida ɗaya tilo wanda babu ahal sunna a zahiri ko a batini a cikinsa zai yi wahala kun ga da awanmu ita ce take cin kasuwa mu ake fahimta ake ganewa da ka duk wata gaba ko kuma wata dama wanda za mu ba wawaye ko kuma jahilai cikin 'yan bida'a har a zo a yi tawatsi ba za mu so wannan daman ba shi yasa ɗan uwa kada ka zargi wani malami da bai fito ya yi magana a kai ba wani saboda yanayin yanda yake da fushi yanayin yadda yake da kishi yanayin yadda yake da tausayi kila in ya fito ya bayani ba a haifi ɗa mai ido ba shi yasa muna ba mabiya haƙuri su ci gaba da haƙuri haka hanyar take an yi wa annabawa an yi wa manzanni irin wa'annan wawayen ba a wannan zamanin aka same su ba da haka muna ba ku haƙuri da ku kwantar da hankalinku kada ku sake ku yi wawancin da wawaye suka yi kada ku sake ku bi tafarki irin na wa'ancan kazamai wanda abin da zai ba ku farin ciki shi ne. tabbas 'yan bida'a ne suka yi amma abin da zai baka farin ciki shi ne ba su da sima ta addinin musulunci wannan kadai ya ishi alfahari ga tafiyar sunna idan ka ga ɗan daudu ko da wasa ba zai ce ma shi ahli sunna ba ne idan ka ga ɗan yankan kai ko da wasa ba zai ce ma shi ahli sunna ba ne idan ka ga ɗan shaye-shaye ko da wasa ba zai ce ma shi ahli sunna ba ne idan ka ga ɗan daba mara kunya mara biyayya ga iyaye ko da wasa ba zai ce ma shi ahli sunna ba ne to ai ya ishe mu alfahari da ba a samun ƙazamun mutane a cikinmu sai a cikin 'yan bida'a saboda daman gidansu ne shi yasa mu kai zuciya nesa mu yi haƙuri kuma mu wa mai shi addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya sa ya huta Allah ya kai rahama kabarinsa shine tsokacin da zan yi sai tsokaci na biyu wanda wa'annan mutane ya kamata duk mai hankali a halis sunna ya ringa bibiyan abubuwa wato wannan abu da ya faru za ku ga cewa waɗansu kamar munna ma suke ƙaƙa za a yi a samu wani abin yayatawa a ɓangaren ahalis sunna amma yanda aka samu wani daga ciki ya ce wa manzan Allah salama karami ɗan ƙanƙani sai suka ɓoye abin ba suka isu kuto ba a ji su ba shiru har sai da suka sa masa kalmomi a baki ya yi wani abu da ya yi sai babu su ta fito tana ma jinjina masa amma lokacin da aka yi na wannan Babasu har karkarwa take gurin yadawa don Allah mai kishin sunna kadai wannan bai ishe ka inda kai ahli sunna ne na gaske mai kishin sunnar bai ishe ka ka kulla alwala'u wal bara'u akan su ba kadai wannan abu in dai hakikatan kana kishin sunnar in dai hakikatan sunnar kasa a gaba ni ban iya ɓoye abu ba wallahi ban iya ɓoye abu ba kuma dukkanin wani alaƙa ta da koma wane ne alaƙar addini nake sawa a gaba wallahi duk wanda ya ma'amala da ni ya san ni ba na mujamala akan hanyar Allah ba na rufa-rufa akan hanyar Allah ba na munafunci ba na zagon ƙasa in dai abu ya bayyana gare ni cewa illa ne ga tafiye suna wallahi sai na bayyana haka kuma nake kuma ba ni da matsala da kowa in dai ba shi yana da matsala ga tafiyar sunna ba sa amma za ku ga yadda abubuwan suka faru sai dai addu'a kawai Allah ya sa mu dace har yanzu ba lokacin yin bayani na bane kuma dukkanin wa'insu karnuka da suke haushi in na tashi yin bayani wallahi sai na faɗi abin da sai ya kanka ya buga kanka ya buga duk karnukan da suke ta haushi ina kallon su amma ba da suni nake ba saboda duk ciki babu karen da muka yi ni ma'amala da shi hito ya ba da kai na ma'amala ba ka fito kai iwu na biye ma shi yasa amma ma turo ka aka yi hito ni ban ma san kana yi ba kallon ka nake wawa jahili Allah ya sa mu dace mu ci gaba to dalilin wannan zaman bayan na gama gabatar da wa'annan abubuwa dalilin wannan zaman shine wato yan uwa ɗaya daga cikin jahilan prof ibrahim makari wai ta attention dai da yake kun san ni haka dai nake ya ce wai jaki baka jin bugu amma yana ji gaskiya yanzu to ɗaya daga cikin jahilan prof ibrahim makari wanda suke tare da prof ya fito ya kwaci ɗaya jahilin a hannun alkanawi ashe karatun nawa yana kaiwa to amma me yasa in na sa layi ko batan hanya ba kwayi in na zo na zauna na sa layi ko batan hanya ba kwayi ku to amma yana nuna cewa saƙon nawa yana zuwa kuna ji to insha Allahu zan zo in danna in yi bayani har yanzu dai ana wajen wai an ɗora wa kwaɗo tanki shi ɗaya jahilin ashe ya ji bugun da ne wa ɗaya jahilin abin yana damunsa sai gashi ya fito zai ba shi kariya sai ya ɗauko wani bidiyo daga cikin videos na wani malamin sunna shine sheikh aminu ibrahim daurawa wai zai kafa mun hujja da wannan bidiyo wanda zan sa wannan bidiyon kuma zan baka amsa daidai da yanda ya kamata na baka amsa kuma har yanzu wancan abokin naka dan uwan naka jahilin wallahi jahilci yayi kuma ko prop na rantsi da zatin Allah ya zo gabana wallahi ba zai iya kwatarsa akan jahilci yayi ba wallahi ba zai iya kwatarsa bai ce ba jahilci yayi ba kai ma kuma kana nan zan danna ka za ka yi bayani gashi ku bari zan sa shi kuni daban sallar daban sai dai in kai jahili ne tambaya kai ta jahilci wallahi tsabar wauta da jahilci kai arkanil islam mu zo mu yi wani abu mai kama da za mu shiga larabci larabci in yaso daga nan sai mu fito zuwa ga maudu'in mu arkanul islam ko mubtadi'i ya san sunaye ne guda biyu arkanu ismun wal islamu ismun akhar fa udifa ahaduhuma ila al akhar mudafun ne da mudafun ilaihi idan aka ce mudafun wa mudafun ilaihi sunaye ne biyu daban-daban in kana so ka gane ba abu ɗaya bane ka ce abdullahi abdu daban allahu daban in ka isa ka ce mudafu mudafu ilahi abu ɗaya ne to ka faɗa akan abdullahi abdu daban allahu daban idan muka gane haka sai mu ce to da aka zana mana la ilaha illa muhammadu rasulullah sallah zakka azumi haji sai aka ce musu arkanu sunansu na islamu to nemo mana islamu su arkanu wannan mun san su sunansu arkanu eh. nawa na islamu muna bukatun mun san to islamin yanzu dai mun san arkanuhu kamar yadda muka san abdu misali wane ne ubangijin nashi wane ne allahu misali in ce abdullahi mm. in ka san abdu sai ka san allahu to yau mun san su sallah su zakka su azumi su tauhidi sunan su arkanu na islamu ya kamata mu nemo islamu shine tambayar shine tambayar mu nemo islamu yana ina azumi zakka aikin sunan su arkanu rukunai ne to rukunan nawa rukunan na ma'an nasir to yan uwa masu albarka wannan ne shi jahilcin da wancan jahili na prof ya zo yayi da kuma na zo na haska shi a duniya na tabbatar da jayincinsa da ya yi to ni hakikatan na san suna biye da ni kuma sun ji to yau sai ɗaya jahilin ya fito ya kawo wani kilib na sheikh aminu ibrahim daurawa wai da shi zai kafa mun wujja zan danna muku shi sheikh aminu daurawa zai faɗi sa'annan kuma ya ce ɗaya ne da wannan jahilcin da shi wannan jahilin ya zo ya yi ku bari na sa eh, ku bari da Allah isa daga girma manzan Allah ne kuma ake shiga tauhidi daga girma manzan Allah ake imani duka akan girma manzan Allah aka gina addini domin wa gaya maka tauhidin addini ba zai taɓa yiwa ba sai an girma manzo Allah da tauhidin kama Allah ba zai karɓa ba ka girma manzo Allah ka Allah ba zai karɓa ba ka girma manzo Allah halayenka Allah ba zai karɓa ba duk abin da kaiwa Allah a duniyar nan ba zai karɓa ba sai ka ga girma manzo Allah gaba ɗaya addinin girma manzo Allah ne daga girma manzo Allah ne kuma ake shiga tauhidi daga girma manzo Allah ake imani duka akan girma manzo Allah aka gina addinin domin wa ga maka tauhidin ba wannan magana ce sheikh munir adam ko zai faɗa ba kwanaki wannan magana ita sheikh munir adam ko zai faɗa aka samu yara suna yi masa rashin kunya da wasu daga cikin malaman wahabiya dan me za a ce annabi girmama annabi shine addini ganin girman annabi darajan annabi annabi shine addini to gata da yake ita gaskiya ɗaya ce gaskiya ɗaya ce idan ya zamana tana cikin zuciyar wancan tana cikin zuciyar wannan lokacin da Allah zai haɗa harsunan su su furta ba su ma sani ba ko da suna da saɓani in gaskiyar ta zo sai an faɗe ta to yan uwa masu albarka ga wato maganar da shi wannan jahili yake yi shi wannan jahili na prof yake ya ce wannan magana da sheik aminu ibrahim daurawa ya yi irin ta ce waccan jahilin ya yi iri ɗaya ce wai haka gaskiya take to mu za mu bambanta ma kuma za mu haskaka ma ka gani duk da yake duk lokacin da muka zo muka yi muku raddi kamar yadda muka ji labari daga majiya mai ƙarfi muka tabbatar da haka cewa karatu muke biya muku malaman kuma suna faɗi mu ɗin in muka zo yi muku raddi karatu muke biya muku za mu ci gaba da biya muku Allah iba mu lada Allah kuma ya sa mu dan al'umma su gane wato inda kai baka gane ba ko in ce daman jahili baya ganewa baka san mahallin niza ba baka san mahallin niza ba kamar yadda su da yawa ko in ce ma babu wata matsala cikin masail ilmiya da malama za su tattauna ba su tahrir muhallin niza ba su ambaci wajihu ittifaqi su ambaci wajihu ikhtilaf kafin su kutsa cikin tattaunawa game da wata mas'ala sukan yi tahrir muhallin niza wato sukan ware an gane sukan ware sukan tankaɗe su rairaye fagen dagar saboda kada a shiga wani fage ba inda ake tattaunawa ba to hakan ma tun da ni ne raddin zan nuna ma gabar da na kama na ce masa jahili wanda wallahi sun matallahi ko prof ya san jahili yaransa ya kai jahili a wannan fagen a wannan inda na kama cewa ya yi arkanul islam ya ce abu guda biyu ne daban-daban arkanu da Al-Islamu. wai an ce arkanul islami mudafin da mudafin ilaihi arkanu daban ya ce Al-Islamu daban sai na ce to wannan jahilci ne tsantsa don duk ɗalibin ilimi ya san rukuni yana cikin abu ne ba a raba shi da shi shi da ya zo ya ce arkanul islami ya ce ai wannan arkanu ne daban yake al-islamu ma daban yake kamar ka ce abdullahi ne abdu daban lafuzul jalala daban da haka to shi ma wannan daban-daban yake na ce wallahi jahili ne jahilci ya dan bai san abin da ake cewa an rukunu ba ne masa ta'arifin rukuni na ce an shi ne addakhilu fi haƙiƙati shai'i almuhaqqiqu limahiyatihi abin da ya shiga cikin haƙiƙanin abu kuma wanda ke tabbatar da wannan abin yanda yake shine ar-rukunu huwa dakhilu fi haqiqati shay'i al-muhaqqiqu limahiyatihi ko kace ma yatimmu bi shay'u wa huwa dakhilun fihi abinda wani abu ke cika da shi kuma shi yana cikin abin na inda ya jahilci da yace ce arkanu daban al'islamu daban sai yace. shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamus sala wa ita'uz zaka wa saum ramadan wa hajjul bait yace wa'annan su ne arkanu to ina al-islamu na ce ta wannan tsantsar jahilci ne saboda shi rukuni yana cikin abin ba ka raba shi da abin na ce kamar arkanus sala na ce don ka ce arkanu sala rukunan sallah ana samun su ne a cikin sallar ba a kiran sallar ta zamanto sallar in babu wannan rukunan a cikinta ba ta cancanta ta samu cancanta sunan assalatu in ba wannan arkanun a cikinta na ce kamar kira'atul Fati ci karatun fatiha rukunin min arkanin sala la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi la salata liman lam yaqra bi ummil kitabi babu sallar ai to nan ne nace wannan jahili jahilci yayi da ya raba rukuni yace daban yake da al-islam nace wannan rabawa jahilci ne kuma ko prof ya wallahi summa tallahi bai isa ya kwace shi akan wannan jahilcin ba jahilci yayi jahilci yayi rukuni yana cikin abu yana cikin abu wannan shi ne to amma abin zai ba ku sha'awa babu wanda ya yi wa wancan jahili raddi in ba ni ba kaga bitta'ayyin bitta'ayyuni ni da ni kake kai jaki baka jin bugu wai wai akai wai in ji attention yake ce ma jaki baka jin bugu ko to da ni kake kuma ni ban masa rashin kunya ba jahilci yayi na ce jahilci yayi abun wato yana cinku ashe kun ji haushi amma me yasa sanda nake da na sa layi ba ku zo kun kwace shi kun ce ba jahilci yayi ba me yasa kuka gudu ashe kana ji kalabe sai yanzu da ka zo sai kake kawo wani bidiyo na wani malami kake min ilzami da shi kace wai abin ɗaya ne shi malamin cewa yi rukuni daban al'islamu daban haka yace dama daman haka yace shi daman haka yace rukuni daban al'islamu daban haka yace ballantana kace ɗaya ne wa'annan alfaz ɗin da suka fito daga bakin wannan ƙazamin jahili wanda baya gane karatu yake wa Allah da manzansa katsalandan a cikin addininsu wannan jahilin ya zo ya ce ai abu ne daban-daban na zo ne masa raddi haka shi ma mala amini daurawan ya faɗi ga dukkanin wanda yake mai hankali mai bibiya alal aƙal ya ce malam aminu daurawa yana tabbatarwa musuluncin nan ba zai tsaya ba akwai mukammilat nasa cewa fa baya zamantowa musulunci ya cika har sai ka girmama manzan Allah wannan kuma haka yake har sai ka so manzan Allah wannan haka yake wanda hatta in mun karɓa a haka muna da saɓani da ku a hakan ba ba wai wujja ne gare ku ba don ya faɗa hakan Don za mu zo gaba na biyu in mun tabbatar san manzan Allah musulunci ne san manzan Allah imani ne girmama manzan Allah addini ne martaba manzan Allah imani ne to menene martaba manzan Allah ɗin menene girmama manzan Allah din menene soyayyan manzan Allah din shi ma wannan muhallin niza ne tsakanin mu da ku dan yanda kuka ɗauka girmama manzan Allah ba haka yake gurin malam Aminu Ibrahim Daurawa ba ku girmama manzan Allah a wajen ku shine in shekara ta yi ku ringa kewayawa cikin gari ku zo ku tara jama'a ku nuna kun ci abinci kun yi kaza kun tattara kun tattara kudin jama'a daga ƙauyuka jahilai sun kawo muku shanu shi wannan shine girmama manzan Allah a wajen malam Aminu Daura wannan ba haka bane ba shi bane girmama manzan Allah a wajensa to shi yasa har yanzu baka kwaci dan uwanka jahili ba cewa rukuni yana wajen abu wannan jahilci ne kuma jahilci yayi jahilci yayi saboda jahili ne kuma zan ƙara buɗe layi in ka haifi ka bugu ko in wani ɗan ɗariƙa da ke takama da karatu zai iya ya bugu ya zo ya ce koza ba jayinci ya yi ba da ya ce rukuni daban al'islamu daban ya ce wannan su ne arkanul islam to ina al'islamu na ce wannan tambaya tambaya ce ta jayilci wallahi har yanzu kana nan ba inda ka kwace shi zan ƙara sawa zan ƙara sa number zan ƙara sawa zan ƙara sa number in ga wanda zai kira ya zo ya kwaci jahili zan ƙara sa shi shi ya ƙara bayani zan ƙara sa number kuma gashi abin da yake faɗi Girmama manzo Allah ne kuma ake shiga tauhidi daga wa manzo Allah ake imani duka akan girmama manzo Allah aka gina addini domin wa ga maka tauhidi addini ba zai taba yiwa ba sai an girmama manzo Allah tauhidin kama Allah ba zai karɓa gina girmama manzo Allah ka Allah ba zai karɓa gina girmama manzo Allah halayenka Allah ba zai karɓa ba duk abin da kai wa Allah a duniyar nan ba zai karɓa ba sai kaga girmama manzo Allah gaba ɗaya addinin girmama manzan Allah ne daga girma manzo Allah ne kuma ake shiga tauhidi daga girma manzo Allah ake imani duka akan girma manzo Allah aka gina addini domin wa ga maka tauhidi ba wannan magana ce Sheikh Munir Adam ko zai faɗa ba kwanaki wannan magana ita Sheikh Munir Adam ko zai faɗa aka samu yara suna yi masa rashin kunya da wasu daga cikin malaman wahabiya dan me za a ce annabi girmama annabi shine addini ganin girman annabi darajan annabi annabi shine addini to gata da yake ita gaskiya ɗaya ce gaskiya ɗaya ce idan ya zamana tana cikin zuciyar wancan tana cikin zuciyar wannan lokacin da Allah zai haɗa harsunan su furta ba su ma sani ba ko da suna da saɓani in gaskiyar ta zo sai an faɗe ta na'am to kun ga wannan shine bayanin wato abin da zai baka sha'awa shine wato mutanen ashe suna ji ni wallahi ban zata kuna ji ba wallahi ban zata suna ji ba ashe kuna ji kuma ina ne masa rashin kunya duk duniyar social media babu wanda ya zo ya ce ya yi jayinci sai ni in kuma akwai wani wanda ya zo ya ce koza ba wannan koza ya yi ba ni ba a kawo shi wallahi duk duniyar social media babu wanda ya ce koza jayinci ya yi sai ni kuma sakon ya kai zuwa gare ku na san kuma yana kaiwa kawai dai gagarar ku ne ba za ku iya zuwa sanda nake ba ba za ku iya gaba da gaba da ni ba ba za ku iya zuwa ku kwace shi ba amma abin yana cin ku shi yasa shi wannan jahilin shi yasa da aka tashi wato dai tabbata cewa dai ba zai iya gaba da gaba ba sai dai ya gudu gidan babu su dai tabbata da aka yi mitin duk labari ya zo mana sai aka ce kawai a nuna cewa ba ma ajin ma alkanawi shi kuma wannan da yake kasan jahili wawa ne sai zo yace shi bai ma san ma alkanawin ba sai kuma gashi yanzu ya fito ya nemi raddi ainihin no need kai min raddi ai tunda ina sa number in ka haifi kai kira wallahi no need ka je ka ringa yi min raddi no need bugowa za ka yi yanzu ka ga yadda za mu karke da kai Allah kowa sai ya gane jahili ne kai shi sa no need ina sa number in dai kana da time da za ka je ka zauna kai mun raddi ka zo ka bugo nan wallahi zan baka dama wallahi wallahi zan baka dama in awa ɗaya kace so wallahi zan baka in awa biyu kace so wallahi zan baka ka kare shi ai karatu ne ba dabo bane ba a kuma dabararsa ba a cuwa-cuwa buɗe ne ka karanta shi yasa dai wannan zance da wancan jahilin ya yi ba irin zancen malam aminu ibrahim daurawa ba ne zancen malam aminu ibrahim daurawa saƙon da ke ciki kawai abu ɗaya ne cewa musuluncin nan baya tsayuwa musuluncin nan baya yuyuwa addinin nan baya yuyuwa har sai ka ga girman manzan Allah har sai ka so manzan Allah wannan kuma mu 'yan wahabiyawa aƙidan mu ce ka duba cikin muƙarraru tauhid na Muhammad bin Abdulwahab, a ciki abin da yake cewa ya ce wala yasirul insanu musliman hatta yusaddiqa bin rasuli sallallahu alaihi wasallama wa yuhibbahu yace wala yasirul insanu musliman yace mutum bi zai taɓa zamantowa musulmi ba in ji ɗan abdulwahab waɗanda kuke cewa 'yan wahabiya dan shi yace hatta yusaddiqa bin rasuli sallallahu alaihi wasallam yace har sai ya gazgata manzan Allah yace wa yuhibbahu kuma ya so manzan Allah har ya so manzan Allah wannan cikin muqarrarut tauhid na muhammad bin abdul wahab ba za ka zamanto musulmi ba har sai ka so manzan allah kuma wannan nassi ne na hadisi la yu'minu ahadukum atta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'i ɗayan ku ba zai taɓa zamantowa mumini ba har sai ya so ni fiye da yanda yake son mahaifinsa har sai ya so ni fiye da yanda yake son ɗansa har sai ya so ni fiye da mutane gaba ɗaya sannan zai zamanto mumini kaga wannan abu a fili yake kuma don ka gane wa'annan abubuwan da wancan jahilin ya kore ya ce arkanu daban al al'islamu daban su ne alamar san manzan Allah ɗin mu koma cikin kitabu shifa bi ta'arifi huquqil mustafa sallallahu na alqadi iyad in ka duba cikin juz'i na biyu shafi na 24 fasali yayi guda zan karanto ma ka ji yace faslun fi alamati muhabbatihi sallallahu alaihi wasallama yace fasali cikin alamar sansa sallallahu alaihi wasallama wace alama ce za a gani tattare da kai a ce wannan masoyin manzan Allah daga Allah ne kuma ake shiga tauhidi wani alama ne Allah ake imani duka a ce kai din masoyin manzon Allah ne sai ya ce ilam ka sani anna man ahabba shay'an lallai duk wanda ya so wani abu atharahu zai fifita shi ne wa athara muwafaqatahu ya fifita dacewarsa da wannan abu wa kana son manzan Allah za a ga ka fifita manzan Allah ana batun wani kai batun manzan Allah kake ana batun aikin wani kai batun aikin manzan Allah kai kake yi ana batun sunnan wani kai batun sunnan manzan Allah kake ana batun ɗariƙar wani kai batun ɗariƙar manzan Allah kake A'sarahu wa asara muwafaqatahu kenan sai ya ce wa illa in ji alƙadi ya ce in ba haka ba kaga mutum ana ga sunnan manzan Allah yana shehu tijjani zan yi ana ga aikin manzan Allah yana lazimin tijjani zan yi ana ga zikirin manzan Allah yana zikirin shehu tijjani zan yi ya ce wa illa idan ba haka ba ba na manzan Allah zai ce zai yi ba ya ce lam yakun sadiqan fi ubbi ya ce bai kasance mai gaskiya ba a cikin sansa. wa kana mudda'iyan ya kasance mai da'awa ne a baki yake faɗi ƙarya yake yi ba manzan Allah yake so ba sai ce fasadiku mai gaskiya fi hubbin nabi sallallahu alaihi wasallam cikin san manzan Allah wanda yake da gaskiya sai ce man taza'aru alamatu zalika alaihi yace shine wanda alaman hakan ya bayyana tattare da shi aka ga alamar hakan ba a baki bane ba dawa bane ba tsalle-tsalle bane a bakin titi ba kewaye bane in shekara ta yi ba tara karti ne a rawa a haɗa maza da mata ba a'a tsaya ka ji alamomin sai ya ce wa awwaluha na farkonsu su alamomin san manzan Allah ɗin sai ya ce alikiti da ubihi koyi da shi manzan Allah ɗin abu na farko kenan cikin alamar san manzan Allah Aga kana koyi da shi duk abin da manzon Allah ya ce shi kake ƙoƙarin ka aikata duk abin da manzon Allah ya aikata shi kake ƙoƙarin ka kwaikwaya ba wai ƙirƙiro naka kake ko wani ya ƙirƙiro ba ba alama na farko alƙiti da'u bihi in ji alƙadiyyat ya ce koyi da shi ba ka koyi sai ka ga an yi kai maka kwaikwaya ya ce wasu sunnatihi da kuma aiki da sunnarsa da aiki da sunnar annabi Muhammad duk abin da ka ji an ce sunna ne ka karɓa ka rukunkume kai ta aikata shi wannan alama ne na sansa ya ce ba a ƙawalihi wa a fa'alihi ya ce da bibiyar zantukan manzan Allah da ayyukan manzan Allah kana ƙoƙarin karanta hadisi mai manzan Allah ya aikata mai manzan Allah ya ce a aikata kana ƙoƙarin yi kana zuwa makaranta inda ake karanta hadisan manzan Allah kana jin me manzan Allah yake so bayi su aikata menene umarnin Allah zuwa gare shi a aikata kai ma ka aikata wannan alamar san manzan Allah ne in ji alqadi iyad yace wamtisalu awamirihi da kamanta umarnin manzan Allah manzan Allah ya ce a abu kaza yi ƙoƙari ka aikata yi ƙoƙari ka kamanta Waji na Wahihi da kuma nisantar hana-hanan manzan Allah ya ce kada a aikata abu kaza kai ma kakka aikata alamar sansa kenan inji alqadi iyad yace wata addubu bi adabihi da kuma ladubtuwa da ladiban manzan Allah manzan Allah yana da ladabi kaza yi kokari ka kwaikwaya kai ma ka ladabti da wannan ladabin na manzan Allah yace fi usrihi wa yusrihi cikin lokacin da kake da tsanani kake cikin tsanani da kuma lokacin da kake cikin yalwa yace wa man shatihi wa makrahihi yace da lokacin da kake cikin karshashi da lokacin da kake cikin damuwa duk gaba ɗaya kana so baka so in dai manzon Allah yana so aikata da ya gama alqadiyar sai ya ce wa shahidu ala qauluhu ta'ala yace shaida kan wannan cewa alamar san manzon Allah koyi da manzan Allah alamar san manzon Allah aiki da sunnan manzan Allah alamar san manzan Allah bibiyar zantukan manzan Allah da ayyukansa alamar san manzan Allah kamanta umarnin manzan Allah alamar san manzan Allah nisantar hanin manzan Allah alamar san manzan Allah ladubtuwa da ladabi na manzan Allah alamar san manzan Allah su ne wa'annan abubuwan ya ce shaida kuma akan hakan faɗin Allah maɗaukaki. Allah ya ce kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah yace kul kace in kuntum tuhibbuna Allah in kun kasance kuna son Allah fattabi'uni ku bi ni Yahudawa ne suka yi da'awa suka ce su ‘ya'yan Allah ne su masoya Allah ne suka ce na'anu abu na'ullahi wa ahibba'uhu sai Allah ya jarrabe su da wannan ayar kamar yadda ɗaya daga cikin magabata ya faɗi saboda ba a baki ba ne aiki ne ƙarar ake gani ya ce kuma wa isaru ma shara'ahu da kuma fifita abin da manzan Allah ya shara'anta ya ce gashi addinin Allah ne wa alaihi manzan Allah ya kwadaitai ya zabarar akan wannan abin a ga ka fifita shi zikiri ne lazimi ne shehu tijjani yana da shi manzan Allah yana da shi to banna shehu tijjani iwon cakali da nasa ɗau na manzan Allah fifita abinda manzan Allah ya zabarar a kai a wannan shine alamar san manzan Allah sa'an nan alqadiyat ya ci gaba da bayani dangane da soyayya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce wa isaru ma shara'ahu wa adda alayya ala hawa nafsihi wa muwafaqati shahawatihi yace qala Allah ta'ala والذين تبوأوا wal-imana min قبلهم يحبون من آجر إليهم ولا يجدون fi sudurihim adatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa yace kuma wa isqatul ibadi fi ridallahi ta'ala da ya gama kakab sai ya kawo wani hadisi wanda ƙarara manzan Allah zai faɗi menene san nasa ya kawo hadisi wanda a karɓo daga Anas ɗan Malik yace qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cikin shafi na ashirin da biyar juz'i na biyu yace ya bunayya in qadarta an tusbi'a wa tumsiya wa laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al ثم قال لي يا بني وذلك من سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة bayan ya gama kawo aya ya gama faɗin zantuka sai ya kawo hadisin anas anas ya ce manzan allah ya ce min ya ƙaramin ɗana in za ka iya ka wayi gari ka yammata babu wani gillu babu wani gishu a zuciyarka game da wani ka aikata ya ce sun maƙalali sa'an nan ya ce min ya bunayya wa zalika min sunnati ya ɗan ɗana wannan fa yana daga cikin sunnata wannan abu da za ka aikata sai ya ce wa man ahaya sunnati duk kuma wanda ya rayar da sunnata ku ji da kyau 'yan bida'a wa man ahya sunnati duk wanda ya rayar da sunnata da a habbani haƙiƙa ya so ni wa man ni duk kuma wanda ya so ni kana ma'i janna ya kasance tare da ni a cikin aljanna ka duba fa wa man ahya sunnati duk wanda ya rayar da sunnata sai alqadir yace faman safa bi hadhihi sifati fa huwa kamilul mahabbati lillahi wa rasulihi yace dukkanin wanda ya sufantu da wannan siffar to shi mai cikakken san manzan Allah da Allah ne mai cikakken san Allah ne mai cikakken san manzan Allah ne ya ce wa man khalafaha duk kuma wanda ya saba wa wannan siffar fi ba'd hadhihi umuri cikin shashin waɗannan al'amuran ya ce fahuwa naqidul ma'abba ya ce fahuwa naqisul ma'abbati wala yakhruju an ismiha yace fahuwa na naqisul mahabbati to wannan mai tawayar san manzan Allah ne yace amma baya fita daga cikin soyayyen manzan Allah ɗin amma dai yana da tawaya saboda soyayyen manzan Allah ɗin bin manzan Allah aikata abin da manzan Allah ya aikata ya zabarar ya kwaɗaitar fifita shari'arsa akan komai koyi da shi bibiyar hadisansa bibiyar ayyukansa shine alamar san manzon Allah din ta'asul ilaha wa anta tuz'iru dubbahu hadha mahallun fil qiyas bari'u law kana hubbuka sadiqan la ata'atahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u wanda yake son wani yana yi wa wanda yake so biyayya ne Ma kana saba wa Allah kana bayyana kana son sa wannan bu zai yiwu ba da san ka na gaskiya ne da biyayya za ka yi masa da'a za ka yi masa saboda ka'ida wanda ke san mai shi ya wa mai shi da'a ne ya masa biyayya ne yace to duk wanda ya siffantu da wannan siffar na koyi da manzan Allah bin zantukan manzan Allah aikata ayyukan manzan Allah ladubtuwa da ladabin manzan Allah cikin tsanani da sauƙi da yayin karshashi da yayin ba da cikin yanayin da ba na karshashi ba ya ce to duk wanda ya siffantu da wannan siffar shi mai cikakken san Allah da manzansa ne ya ce wanda kuma ya saba wa wannan siffar cikin shashin wa'ansu wa'annan al'amura ya ce fahuwa na ƙisul mahabbati shi mai tauyayyen san manzan Allah ne yana son sa amma yana da tawaya gurin sa. sai ce wala ya khuruju an ismiha baya fita daga sunan san manzan Allah din ba a ce masa ba masoyin manzan Allah bane duk da ya saba manzan Allah din cikin wani shashin al'amura ba duka ba sai ce wa daliluhu qawluhu sallallahu alaihi wa sallama lillazi hadduhu fil khamri fal'anahu ba'dhum wa qala ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله yace dalili shine wanda aka yi masa haddi mutumin da aka yi masa haddi gurin shan giya sai waɗansu shashi na sahabbai suka ringa tsine masa suna la'antarsa suna ma aksaru ma yi da yawa akan kawo shi nan a buge yau an kawo ka amma bulala gobe an zo da suka ringa yin zantuka suna la'antarsa kai dai Allah wadanka kai kaza kai kaza فقال النبي sallallahu alaihi عليه sai manzan Allah yace la tal'anhu ku daina tsine masa ku daina la'antarsa fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu lalle shi yana son Allah da manzansa kaga wannan shine kitabu shifa bi ta'arifi huquqil mustafa sallallahu alaihi wasallam na alqadiyat fasali na alamar san manzan Allah shi yasa ko da ma a ce jahili wannan abin kana ganin cewa ɗaya yake da na shi wancan jahilin prop koza wannan zantuka na shek aminu daura ko da kana ganin cewa ɗaya ne to ai har yanzu ma muna da saɓani mu da ku har yanzu muna da saɓani mu da ku ko da a ce ɗaya ne da shi abin da Sheikh Aminu Daurawa ya faɗi da wanda koza ya faɗi ya raba arkanu da al'islamu ko da a ce ɗaya ne har yanzu ka da dalili har yanzu ka da dalili ko da ɗaya ne ba ka da dalili har yanzu saboda in ya ce girman manzan Allah shine kaza shine kaza shine kaza ka ce haka ko zai ce to menene girman manzan Allah a wajen ku menene girman manzan Allah a wajen mu ku a wajen ku girman manzan Allah shine a hada shi da Allah girman manzan Allah ku a wajen ku shine a bashi haƙƙin Allah girman manzan Allah a wajen ku shine alakana wa manzan Allah khasa'isur rububiyya wal uluhiyya wal asma'i was sifati shine girman manzan Allah a wajen ku amma haka ne a musulunci ba haka bane a musulunci ko da ɗaya ne hakan ne kaza soyayyan manzon Allah soyayyan manzon Allah daban a wajen ku da gurin Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ku soyayyen manzon Allah sai shekara kuke yin ta shi kuma kullun cikin soyayyan manzon Allah yake yi kullun a cikin ta yake ku tuna ta kuke bayan kun manta sai shekara ya kewaye shi yasa har yanzu baka kara dan uwanka jahili ba shi yasa wannan magana ba iri ɗaya ba ce wallahi inda jahilcin koza ya fito ya fito kamar rana cewa arkanu daban al'islamu daban babu mutumin da zai raba rukuni da abu wallahi sai tantirin jahili wallahi sai tantirin jahili ya ce rukuni daban al'islamu daban ta yaya al'islamu zai cancanci sunansa ba tare da wannan rukunin ba ma ta yaya ne ta yaya har zai cancanci a ce masa al'islamu ba wannan ma rukunin ai ba al'islamu ba ne wallahi ba al'islamu ba ne in kaga an kirawo shi al'islamu to tabbas ya cika wa'annan arkanu din. kamar yadda ba ka kiran sallah ka ce mata sallah ba tare da arkanunta sun tabbata ba la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi karatun fatiya babu sallah ga wanda bai yi ta ba saboda mai rukuni ce daga cikin rukunan sallah ba ka ce mata assalatu. ba ka ce mata assalatu ba ta cancanci wannan sunan ba shi yasa dai ko za har yanzu jahilci yayi kai ma ka zo da jahilcinka da clip na sheikh aminu ibrahim daura wai za ka kwaci jahili kuma yadda ma ni ka kasa kuka kasa fahimtar abin ma mu ba a kafa mana hujja da clip a yi littafi na buɗo na karanta na ce ko za jahili ne kai ma da da ka zo littafi za ka buɗo ka karanta ka ce shi ba jahili ba ne don ni ina da right in ce ba na daidai da shi sheikh aminu ibrahim daurawa in ce ra'ayinsa ya faɗi ko in ce kuskure ya yi amma in buɗe littafi na karanto za ka ce su ma kuskure suka yi ne idan kuskure suka yi ina dalilin kuskuren nasu ba ku ne masu cewa manya-manyan malama ba sai an bi su sannan na ɗauko littafi na karanta na yi ta'arifin rukuni na ce ko za jahilci yayi da ya raba arkanu da al'islam ya ce daban-daban ne na ce wannan jahilci yayi na ɗauko na karanta ta'arifin rukuni shine huwa dakhilu fi haƙiƙati shai'i al-muhaqqiqu limahiyatihi Mala la yatimmu bi shay'u ko ma yatimmu bi shay'u wa huwa dakhilun fi shine rukuni nace wannan kalman ma da yace arkanu daban al-islamu daban nace tsantsar jahilci ne haka shi Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa yace da zaka ce ɗaya ne haka yace dama kuna ji kuke tsoro to har yanzu dai baka kwaci ɗan uwanka jahili ba wallahi ko za ya kuma duk duniyar ɗariƙa ban ɗan da ta haifa zai zo gabana ya ce ba jahilci ba wallahi jahilci ya yi ba a raba arkanu da wannan abin a ciki yake shi yasa tsaya ma ya kamata in ƙara biya muku karatu ba yanda zami tun da dai su prof sun turo ku ku jahilci dole kuma za mu bayyana wa al'umma daidai ba ba irin jahilcin da kuke da wautar da kuke bane aka samu wawaye suka halaka bawan Allah musulunci ba shi da gata kowane daƙiƙi kowane jahili kowane tasono ya zo ya sa kyamara ya ringa rusa wa manzan Allah addini ya ringa ɗora bayin Allah akan shirka wai da sunan kare manzan Allah an taɓa kare manzan Allah da jahilci da wauta wallahi ba wanda ya kai manzan Allah nutsuwa duk duniya duk halittar Allah Allah bai ba Allah bu zai ba ala kulli fannin faddala Allah fannahu bi an farada ad-din al-qawim wa sannahu faqad sasa insal خلق طرا وجنه عيد نظرا في الخلق تعلم بأنه كأحمد لم ينشأ ولا هو Kan كان كتكينا kisa in kaga wawa ba tawagan manzan Allah ba ce wallahi in kaga wauta to wallahi ba tawagar annabi Muhammadu ba ne in kaga jahili da ƙiƙi wallahi ba a tawagan manzan Allah a yake ba tawagan manzan Allah tawaga ce ta karatu tawagan manzan Allah tawaga ce ta nutsuwa tawagan manzan Allah tawaga ce ta dattago ta dattako tawagan manzan Allah tawaga ce ta tarbiyya amma in ka ga rashin tarbiya wallahi waga shedan ne wallahi in ka ga cin mutunci da zage-zage wallahi ba ta wagan manzan Allah ba ne manzan Allah baya alfasha baya tilasta kansa yayi alfasha baya yi sallallahu alaihi wa da haka wannan shine zahirin magana shi yasa dai a gurguje malam aminu daurawa bai faɗi waccan magana ba ƙarya kake ka tara jahilai ka ne musu ƙarya daman ka ji haushin raddin da ne wa koza wala ban san ka ji haushi ba ganan ba nan kai kira mana ganan ba nan kai kira mana ai da sai ka zo kai kira ai na sa nan ba kuma wallahi zan baka awa biyu awa uku duk ka kare shi ka ce ba jahilci ne ba raba rukuni da yi daga cikin al'islamu wala wauta ne da jahilci kuma ya kamata ma in magaya gaya muku ma menene addinin menene imani a gurguje dole ne tun ku jahilai ne dole mu biya muku dole mu biya muku idan an ce imani to abubuwa guda uku ne abubuwa guda uku ne musamman iman na tabbata wannan karatun ba ku san shi ba yanzu to zan karantar da kai kyauta makaranta ce babu kuɗin laraba babu kuɗin wata daga ciki sai ka samu ƙaunin billisani sai ka faɗi da harshe ka yi nutsuƙi ka yi firici da kalmar shahada abu na sai an sami i'tiqadun bil qalbi sai ka kudurce a zuciyarka wato ba za ka faɗi a baka ba babu shi a zuciyarka ba zai taɓa yiwuwa ba sai an samu amalun bil jawarihi sai ka yi aiki daga Ka kaga abu uku su ne musamman iman su ne musamman iman to a wajen na zuciya ne ba zai yiwu ka faɗi manzan Allah ba a baki sannan a zuciyarka sannan babu asar na girmama shi a aikace don dole in kana ganin girmansa to ba zai tsaya a kan zuciya ba kadai sai an ga asar na ganin girman manzan Allah to ku ba asar ɗin wauta ake gani kawai kuma sai ku ce wai kuna ganin girman manzala sai an ga asar a aikace albayanu bil fi'li aqwamin al qawli ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqatan inda Allah an taqulu ma la taf'alun sai an gani a aikace an ga asar amma ka ce kana ganin girman manzan Allah an baka zikirin manzan Allah ka ji karba ka karbi na shehu tijjani wane ganin girman manzan Allah ai kake manzan Allah ya hana bid'a ka kirkiro ko an kirkiro ma wane ganin girman manzan Allah kake ta'asul ila shi yasa wallahi shi yasa lalle lalle yan uwa mu gyara shi yasa tsaya kaga abubuwa guda uku akar maka Allah tsayan dan biya masa wannan karatun wallahi jahilai ne ana wahala jahilai ne wala duk ba su sani ba kuma in mun sa nan ba bura su zo mu biya musu ba wai ashe wannan karatun da na yi wa koza shi ɗaya jahilin wai ta attention ya ce wai jaki ba ka jin bugu ashe shi ya ji ai duk suna ji eh to amma malam to ai na sa ba waya ai ah, to amma malam kuma sai ya je ya zauna inda yana da lokacin da zai mun raddi shine lokacin da mutum zai shiga musulunci asali ma ka shiga musulunci sai ka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah to mutumin da zai shiga musulunci tun da za ka shiga musulunci aka nuna maka girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sun matallahi tun da za ka shiga musulunci bihi yuhtamu dhikrul jamil wa yubda'u kenan ka gani malam tun da idza qala fil khams al kenan wallahi haka ne sannan sai aka nuna maka waɗannan ayyukan na rukunan musulunci sallah zakka azumi duk waɗannan arkanul islam ɗin sun ce su wayannan ba wai su ne ganin girman manzon Allah ba eh ba yanda za a yi ka san inda jahilcin yake wallahi sai ka ga girman manzon Allah saboda me asali wane ne ya zo da su a'a ka san inda jahilcin yake shine wa wato suna ɗauko muwasafat na munafukai ne ai sun yi sallah to sun yi sallah irin wacce Allah yake so su kai kuma dan Allah suke sallah dan Allah suka yi ta ai su ban san ma ka ga malam ah. a musulunci cewa aka mu a aqida ahlus sunna sun ce shurudu qubulul amal isna sharadai na karban aiki guda biyu akwai al-ikhlas akwai tajridul mutaba'ati li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sharadai ma na karban aiki al-ikhlas da tajridul mutaba'ah to wannan mutaba'a din fa shine gun manzon Allah san manzon Allah duk gaba ɗaya a haɗe bayan da za a yi kabu manzon Allah baka san sa alamar da take nuna kana san manzon Allah wallahi shine biyayya gare shi duk wanda kaga yana yana yana ce yana san manzon Allah yana saba masa ƙarya yake baya bin sa baya son sa ƙarya yake in dai zai saba wa manzon Allah wannan shine ittifaqi ga malamai duk malamai ka ga mutanen akan haka suka tafi saboda haka ba yanda za a yi ka ce za ka raba waɗannan abubuwa din ka ce wai wani kaza da kaza wato shi wannan <coughs> jahilin da kake magana akwai lokacin da na ji wani kilif sa, yana zagin rukunan musulunci sannan kuma yana wani cewa kun ba son mazan. Allah wai ma'ana wai idan ba ka san manzan Allah a yake faɗa ba wai sai zagi sallah sai zagi azumi sai zagi zakka sai zagi kaza wai abu to wa ya gaya maka wani zai je ya sallah babu san manzan Allah a ciki wa ya gaya maka in ka yi sallah menene san manzan Allah manzan Allah yana cewa ina alama san manzan Allah su fa abin da suka dauka san manzan Allah fa wayannan bid'o'in fa wayannan bid'o'in maulidi ai ya bata, wai maulidi wai wai ai manzan Allah ya ce ku ladabtar da ƴaƴanku akan ɗabi'u guda uku wai san annabinku wai san annabi kuma shine mawlidi wallahi ya ji ya taba faɗin haka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wato abin da yasa ina jinjina maka yadda kake fama da jahilan nan amma Allah zai baka lada wato ka san magana da jahili tana da matukar wahala wallahi tana da matukar wahala kana kokarin ka koro shi nan sai ga ya ya eh, amma ka san wani abu kuma ka tattaro shi nan ka ce nan wajen ai to ai da in ba eh, ba sa fahimta me amfani nan ba wani ne ai yazo ai yace ya yadda ko zai yayi jahilci ba to ai yanzu ma eh a wani ne wallahi ma ba an sa lamba ba eh Allah eh a wani ne Allah a ah, yace naji naji naji ya yadda zai yayi jahilci wanda muka maimaita din nan ko ah, eh. wanda muka kawo shi eh cewa yayi dalibin sa ne yace yayi ya eh, yadda yayi jahilci amma shi da a ce jahilcin gara a ce kuskure kuskure kuma to wala har yanzu ko za jahilci yayi saboda haka ni babban abu shi yasa samo clip din Sheikh Aminu Ibrahim Daura bu zai fitar da kai ba dan ina da hurriya in sosai wai ai gashi wai irin abin da koza wai ya ce eh wai haka wayansu suka je suna zai kaga malam ai ka san ana gane abu bi ta'ayyuni hmm. wa idan ka duba sai kaga abu guda ɗaya ne to shine ne ai kaga koza babu wanda ai yace yayi jahilci sai ni ni ne nan nace yayi jahilci ba wanda ya faɗa ba wanda ya eh to wai ashe jahilin wai ya ji da ya gama danna ya ashe ya ji ai ba wani karatu da zaka bi da ya gama danna shi malam Aminu Ibrahim Daura sai ce wai irin wannan maganar malam Munir Adam koza kaje jahilin wai ya cewa malami wai wai irin wannan abin wai ya faɗi wai waɗansu suka zo suna wai zage sa wai hadda wai ah, malama eh a wani malami ne ya yi ai magana a kansa ba wanda ya magana a kansa ni ne nan kuma da ni kake eh, sako ya kai eh, sako ya kai alhamdulillah to Allah ya sa kada ku girman kai ku karbi gaskiya amma har yanzu jahilci ne kana ji saboda imani da kake gani san manzon Allah imani ne san manzon Allah addini ne kuma kamar yanda ina dan zuwa malam dan mu dan kammala sai mu buɗe layi a eh ina so ne dan biya masa saboda dole sai mun biya musu san manzon Allah addini ne san manzon Allah imani ne imani kuma kamar yanda ai nake gaya ma ba a samun imani sai da abubuwa guda uku sai an samu qaulun bil lisani sai an samu i'tiqadun bil qalbi sai an samu amalun bil jawarihi wannan sune imani wannan sune imani kuma abin inda jahilcinku yake cikin la ilaha illallahu muhammadun rasulullah daga cikin ma'ana muhammadun rasulullah akwai girmama manzan Allah a ciki akwai san manzan Allah a ciki dole ne wa'annan asa ɗin su za su nuna ma shin da gaske kake ko ƙarya kake shi yasa imamu shafi'i kamar yadda imamun lalaka'i ya kawo a cikin as sunnah imam shafi'i yake cewa kana al-ijma'u min as-sahabati wat-tabi'ina wa man ba'dahum wa man adraknahum yaquluna al-iman qawlun wa 'amalun wa niyyatun wa la yujzi wa'idun min thalathati illa bil akhir yace imam shafi'i yace ijma'i ne tun daga sahabban manzon Allah da tabi'ai da waɗanda suke bayan su da kuma waɗanda muka riska in ji imamu shafi'i suna cewa imani ƙaunun ne faɗi ne sai ka furta kalmar shahada wa amalin da kuma aiki sai ka yi aiki wa niyyatun da kuma niyya a zuciya kaga wannan su ake cewa imani shi yasa ba a cewa mutum musulmi ma sai ya so manzan Allah kamar yanda Muhammad bin Abdulwabi ya faɗi a cikin muqarrar tauhid wala yasiru al-insanu musliman hatta yusaddiqa bir rasuli wa yuhibbahu mutum baya zamantowa musulmi sai ya gazgata manzan Allah ya so shi ce sa wannan abun guda uku shine imani haka kuma imamu shafi ya ce ɗaya baya wadatawa ba da ɗaya ba shi yasa ma ka zo ka zagi sallah ka zagi azumi kai kaza wallahi wannan zai kai ka zuwa ga ridda da prof zai gaya ma gaskiya zai kai ka zuwa ga ridda ka zo ka ce sallan me azumin me waye zo da sallar dawa kake waye ya ce ai sallar ina kasan sunan sallar yaya aka yi kasan yadda ake yin ta ba ta hanyar manzan Allah ba da babanka ne aka ce ya ce ka ce abin da babanka ya faɗi shi ɗin banza amma da yake manzan Allah ne kaga na mutane wala ba san girman manzan Allah ba shi ya sa dai kana ji munir adam ko za jahilci yi. kuma har yanzu ka kwace shi ba wallahi ya yi. ba a raba rukuni da abu haka gina ajiyar domin wa maka samun nomba da Allah a sa sa ba. addini ba zai taɓa yiwa ba sai an girma manzo Allah da tauhidin kama Allah ba zai karɓa ba ka girma manzo Allah ibada ka Allah ba zai karɓa ba ka girma manzo Allah halayenka Allah ba zai karɓa ba duk abin da kai wa Allah a duniyar nan ba zai karɓa ba sai ka ga girma manzo Allah gama ɗaya addinin girma manzon Allah ne daga girma manzon Allah ne kuma ake shiga tauhidi daga girma manzon Allah ake imani duka akan girma manzon Allah aka gina addinin domin wa gaya maka tauhidin ba wannan magana ce Sheikh Munir Adam ko zai faɗa ba kwanaki wannan magana ita Sheikh Munir Adam ko zai faɗa aka samu yara suna yi masa rashin kunya da wasu daga cikin malaman wabiya dan me za a ce annabi girmama annabi shine addini ganin girman annabi darajan annabi annabi shine addini to gata da yake ita gaskiya ɗaya ce gaskiya ɗaya ce idan ya zama na tana cikin zuciyar wancan tana cikin zuciyar wannan lokacin da Allah zai haɗa harsunansu su furta ba su ma sani ba ko da suna da saɓani in gaskiyar ta zo sai an faɗe ta ba ka ce wai rukuni daban sallar daban sai dai in kai jahili ne tambaya kai ta jahilci wallahi tsaban wauta da jahilci kai arkanul islam mu zo mu yi wani abu mai kama da za mu shiga larabci larabci in yaso daga nan sai mu fito zuwa ga maudu'in mu arkanul islam ko mubtadi'i ya san sunaye ne guda biyu arkanu ismun wal islamu ismun akhar fa udifa ahaduhuma ila al akhar mudafun ne da mudafun ilaihi idan aka ce mudafun wa mudafun ilaihi sunaye ne biyu daban-daban in kana so ka gane ba abu ɗaya bane ka ce abdullahi abdu daban allahu ah, daban in ka isa ka ce mudafu mudafu ilahi abu ɗaya ne to ka faɗa akan abdullahi abdu daban allahu daban idan muka gane haka sai mu ce to da aka zana mana la ilaha illa muhammadu rasulullah sallah zakka azumi haji sai aka ce musu arkanu sunansu na islamu to nemo mana islamu su arkanu wannan mun san su sunansu arkanu eh. nawa na islamu muna bukatun mu san to islamin yanzu dai mun san arkanuhu eh. kamar yadda muka san abdu misali wane ne ubangijin nashi wane ne allahu misali in ce abdullahi mm. in ka san abdu sai ka san allahu to yau mun san su sallah su zakka su azumi su tauhidi sunan su arkanu na islamu ya kamata mu nemo islamu shine tambayar shine tambayar mu nemo islamu yana ina azumi zakka aikin haji sunan su arkanu rukunai ne to rukunan nawa rukunan na mal nasir Eh ina ganin gashi za mu sa shi. Yau assalamu alaikum gashi an fara kira. Na'am. Salamu alaikum. Yawwa ana jin ka yanzu. Ana jin ka. Na malam Na malam ina wuni na gaji Rabiu ne daga kasar Faransa malam. Yawwa sanda zuwa malam Rabiu ya gida. Alhamdulillah malam kwana da yawa Allah ya saka da alkhairi. Amin amin amin amin Allah ya saka. Amin wato da farko dai abin da ka bude da shi malam ta'aziyya ga shi wannan bawan Allah da wayannan jahilai matsiyata suka yi mishi ta'addanci suka suka kashe shi haka kurin saboda ya ce ya dogara ga Allah wato abu ne wanda ake so a yi madanta sai Allah ya sa wato nan bawan Allah abun ya faɗo a kan shi sai dai mushi addu'a Allah ya ci shi Allah kuma ya gafarta mushi su wayannan mutane da suka dora wayannan jahilai akan wannan abu to ya kamata su fito su yi magana sosai saboda wannan abu wallahi malam kaga prof prof yana cikin wannan kisan da aka yi probes yana cikin wannan kisan da aka yi dan shi ya ce duk wanda aka ce kawai su kashe shi shi yasa to probe ya kamata ya amsa wannan tambayar yawwa ga wanda suke kashe mutanen nan kirikiri a cikinsu wanda suke zagin mazan Allah kirikiri a cikinsu sai su fito su ba su goya musu baya saboda suna ansa ɗarikar tijjaniya su zagi manzon Allah da sunan ɗarika su zagi musulunci da sunan ɗarika su zagi Allah subhanahu wata'ala da sunan ɗarika su zagi mala'iku da sunan ɗarika su zagi wanda suka ga dama da sunan ɗarika amma wannan bawan Allah daga cewa ba a cewa dan Allah dan annabi dan Allah kaɗai ake cewa suka yi kururuwa suka tara jama'a suka jefe shi suka kashe shi babu wanda ya ce komai a cikin su, sai ma waɗanda suke murna to Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta mushi iyaye wato ya'yan shi da yan uwan shi kuma Allah ya ba su hakuri sannan kuma su kwana ko da yaushe suna Allah isa kamar yadda mu muke Allah isa ba mu yadda ba Allah ya isa Allah ya saka bara kisan wannan ba Allah da aka yi wato sannan shi kuma abu na biyu shi wannan a a waki da suna jaki baka jin bugu a kifadi mara hankalin nan da ya zo ya ɗauko karatun malam ya jona da abin da ya faru da muniru koza wato kasan mutanen nan malam bayan fa jahilai ne fa ba masu da hankali ba su san yadda ake haɗa abu ba ni ban ga haɗin wannan karatu na malam aminu ba da malam amin daurawa ba da karatun da kai akan kosa ban gan shi ba shi wannan a koza da ya fito yana cewa arkanu na islam ga nan to a nuna musu musulunci to yanzu shi yanzu aka ce mushi a yi nuna rai a jikin mutum menene rai ba ga mutum ba yana tsaye to me rai zai nuna rai wa ya taba sanin rai musulunci ba kai saka ce ga wannan abin shi ne musulunci ba dole ayyukanka shi ne ke nuna kai musulmi ne kuma ayyukanka shi ke nuna kai kana pratik din musulmi wato kana yi yanzu kawai wani rasta ya shigo mutane ba taba sanin shi ba wai ka ga wannan bayanin da kai ko bayani ne na ilimi wai malama idan suna faɗin abu wanda yake ma'anawi sai su ce laisa shakhisan yudrab ba wai abu bane wanda gashi zaka ganshi ka dake shi eh ba wai abu bane wanda zaka ganshi gashi kai ka taba shi ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba ka ce wa a nuna maka wai menene musulunci wai a wai a wai kana so ka ganshi ko ka taba shi ko menene to in dai ka faɗi wannan abu sai a kira ka ce nuna mana rai me rai ga mutum a tsaye nuna mana ina ne yake a cikin shi baka isa ba kuma ka san wani na mala eh abin ne ya dan sosa masa rai to amma ni ban san wani wanda ya ce koza ya yi jahilci ba fa ina jin ni ne kaɗai ko kaji wani ya ce ya yi jahilci a da kai yayi baka ji da ya fito ba ya fara cewa wai wai yara sun yi rashin kunya kaza kaza kar iso yake ya fito magana amma kuma bai san ta inda zai bullo ba don haka ya ɗauko wannan karatu na malam amin daurawa kuma ma bayan da za ka yi kaɗa sannan kuma a kan shi kan shi karatun malam amin daurawa ya ƙara nuna shi wannan gayan ba shi da hankali allah malam ba su iya haɗa abu ba yanzu malam amin daurawa ya fito akan akan me magana ne ma akan girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan eh, malam amin daurawa ya lissafo da sallah da tauhidi da komai da komai to yanzu don girman Allah wato magana ce shi malam Amin Daurawa ta da ilimi saboda yana da nisan tunani ya ce duk abin da ka yi in baka eh, eh, in baka girmama manzan Allah ba zai ba to yanzu sallah da tauhidi da komai duk ba girmama manzan Allah ba ne yanzu malam a wanda yake sallah yake azumi yake zakka yake tauhidi waye girmama ya zo da aikin waye zo da wayannan abubuwan wai ba haushe wai idan ba a damu da kasuwa ba ko sauti ba a kai mata ko kadan to me zaka je kai a gurin kasuwar da ake sai da aladu ai ba ta musulmi ba ce shi yasa dai har yanzu kana ji kalmar da koza ya faɗi ne na ce yayi jahilci suke so su kwace shi koza abin da yace yace wa'annan abubuwan su ne arkanul islami to ina al-islam na ce to duk wanda ka ji ya raba rukuni da abu jahili ne kuma wallahi jahilci ko zai yi ai yace arkanu daban al-islamu daban wallahi jahilci ne kowaye kuma yazo wallahi jahili ne ko zade wallahi jahili shine kawai abin da ne amma ya je ya ɗauko bayanin malami ne daurawa ya ce wai ɗaya ne shi malami ne daurawa ce yi arkanu daban al islamu daban haka yake dama ba haka yace ba malam Allah ya ba haka ba ah, masu kira nan zamu dan ba su dama da Rabi Allah ya saka da alkhairi malam assalamu alaikum amin assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh barka da zuwa barka ka dai likitan mahaukata na call ne in fata Bilal ke ga dangana Malam Bilal ya gida ya ibada Malam Bilal Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya ibada kuma. To Allah alhamdulillah Allah ya jagora. Eh, eh, ya amin Ali taimake ku insha Allah. Amin amin. Da salamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Jazakumullahu khairan. Malam Bilal daga Ghana kasan mu ke. Shi yasa da Munir Adam Koza jahilci ya yace arkanu daban al-Islamu daban. Shi yasa in zaka fito ka fito zahiri ka zo ka kwaci jahili a gabana eh, ka je gefe ka ringa min raddi kuma bayan na baka dama na sa number waya kai ka kasa kira jahilan da kuke tarawa su kasa kira malaman ku su kasa kira wala wannan jahilci ne rukuni yana cikin abu ba a raba shi duk wanda ya ce arkanul islami ai arkanu daban al-islamu daban wala jahili ne wallahi saboda arkanu shay'i dakhilatun fi shay'i babu yanda za ka zo ka ware rukunin shay'i dakhilun fihi ba yanda za ka zo ka ware shine wannan zahiri ke yasa har yanzu baka kwace shi ba fa assalamu alaikum assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh na malam Musa an lafiya Alhamdulillah Malam Alkalami suna na Musa ina kira daga kasan Faransa. To Malam Musa daga kasar Faransa muna jin ka Malam Musa. Ah, Malam Alkalami muna maka fatan alheri Allah ya taimaka mana a wannan juhudun da muke yi kuma. Amin eh. Malam Musa Allah ya mana jagora. Ina son amsa magana koza. Na'am. Cewa arkanu daban islamu islamu daban eh, to, malar kanawi ya koma cikin hadisin annabi lokacin da suke zaune mala'ika jibrilu ya sauko eh. yana tambayan annabi mahuwan islam eh. annabi ya kawo masa an da Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima salat wa tuti zakat har dai karshe gaskiya ne to to shi abin da annabi ya gaya masa, annabi bai rabe bai raba su ba ya masa bayanin eh, eh, eh, islam din to yanzu kuma wannan wallahi ko mara alkanan mutane na da kake ce jahilai ne wallahi jahilai ne wallahi to wallahi kaga yanzu dai haka shi wannan jahilin ya zo wai zai kwace shi a hannuna amma yana ta gefe-gefe ya fito ya kasa fitowa kuma kuma alkanawi to za a iya a ce mutum kana da tauhidi kana da tauhidi kuma a ce kuma ba son annabi a cikin zuciyanka to yaya ma zai yi to ya za a ce kai mai tauhidi ne kuma a ce kuma baka ba son annabi a cikin tauhidinka <laughs> ai wannan bai yiwuwa kuma ma kana ji menene san manzan Allah din irin na wajensu ko irin na addinin musulunci to nasu daban ne fa namu daban fa nasu daban na musulunci daban su sun ce a shekara ake yi to wani ne son ma za ka zuka kawo wata wata gurguwan gurguwan dalilin kan da bai ma tsaya ba Allah mutanen nan eh, eh amma ana ganewa ai malam Musa ana fahimta Allah ya kwarai kwarai wallahi malam kana ana ganewa muna muku godiya kuma Allah ya tabbatar da mu a kan wannan suna har zuwa mutuwar mu insha Allah muna muku fatan alheri jazakumullahu khaira wa yanzu dai muna nan muna nan dai har yanzu to ga wani yayi kira muna nan dai har yanzu assalamu alaikum wa alaikum assalam wa alaikum assalam na Muhammad wa daga Yankun Najeriya ya ibada eh alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi wannan ah, ishihadi da ake wajen kokarin fahimtar da mutane addini na hakika bisa hujja da dalili Allah ya sa shi a mizani ah, ni da farko wata fahimta na ne wannan ba na jin wani fahimta wannan fahimta ta shi gaskiya da ina ma mutanen addu'an shuri'a amma yanzu na bari ah, magana ta gaskiya idan ce musu ina zuwa ina zuwa malam kanawe idan ce Allah Allah ya tare mu da sharrin su Allah ya mana maganin su na abin da ya na ce haka wallahi da gangan suke yi da gangan suke suke rikta al'ummar manzan Allah don su haɗa ahalin suna da jahilai fada gashi alamar ta mun gani a sukutu. wala an haɗa ahalin suna da jahilai fada kawai da gangan kuma wallahi sun san abu da suke fada ƙarya ne ba addini ba ne, babu dalili amma suke haɗa ahalin suna fada da jahilai da laifin kuma su ala sunna aka kirkirwa karara kan da mutane gaskiya menene hakikanin addinin musulunci menene haƙƙin Allah menene haƙƙin manzon Allah sai ana kumbiya kumbiya isa kisa wannan matsalolin da kutuba wannan mutane yan bidiya in wani aka samu wani jahili ya fito ya waƙe ya yi waƙe na yabon manzon Allah ya hala da shirka aka aka kuma sarari da ya to su goyi bayansa sai har sai hada ahlus na faɗa da jahilai kaga da gangan suke yi da gangan ne amma mu ko ba ni wallahi na ba mu gaskiyar magana <laughs> yanzu maganar ko da yi eh. wallahi tun a ibtidaiya tun a ibtidaiya an kantar mu cewa ma huwal islam al islam huwal islam musulunci shine miƙe wuya wa Allah kadai amma kai ka zo ka ce wani islam daban wani rukunin musulunci daban wani irin jahilci ne wannan tsakani da Allah me alakan malamin magana aminu malamin daura da magana koza malamin daura yana magana cewa dole in zaka yi addinin musulunci sai ka bi manzon Allah abin da malamin daura ke faɗa kenan sai ka bi manzon Allah kuma akwai girman manzon Allah da ya wuce ka bi sunnan sa akwai ta girman manzon Allah da ya wuce wannan shi manzon Allah ya faɗi mun karanto cikin kitabu shifa ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة ga hadisi ma da mazala ke cewa kullul ummati yadu kullul jannata illa man aba sabi suka ce mazala man aba ya ce man ani da kala janna wa man atani faqad aba a hadisi na karara Allah ya samu da Amma mutane mutane ta ne kawai mutane mutane ta sanar da gangan sai ka batar da mutane kawai. Allah ya sa Allah ya sa ga. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am da wa muke magana? Akrakum Allah. Na'am. Kana magana da Salihu ne. To, Salu muna jin ka, Malam Salu. To, barka da kokari malam. Na'am, barka da. zan tafi masallaci sai na ga kawo lokacin kuma da na dawo kuma sai na so in dan saurari program masai aka aka kira ni daga can wajen eh, garin mu can da ke zaria na'am ok kan rukuni ne da musulunci a ah, shi ya taso wanda ya taso ya fara a sokoto kai dan dariƙa ne a ni ba dan dariƙa ba ne eh to kaga no ne sai mun dan gaya ma topic din su yan dariƙa ba a tana iya yana tare da ku abin da ya hada ni saurara abin da ya hana saurara nake bayani eh, eh to shikenan tunda baka saurara ba da ka dan koma ka ƙara saurara Assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi wa na'am dan wada muke magana eh kana magana da Hassan ne daga Damaturu jihar Yobe to mala Hassan muna jinka eh da Allah gaida mun malan kaki su insha Allah yana jinka eh ni magana da zan yi kawai kasa ba abin da Hausa suke kira ihu bayan hari hmm, gaskiya ne ihu bayan hari akwai shi wannan ihu wannan ihu ihu ne wannan yayi bayan hari lokacin da ka bude lokacin da lokacin da kai raddi sai da ka bude layin waya eh to ya ce ai bai san ni ba bai san ka ba amma sai sa muka gan shi da ya je a Ghana yake cewa bai san wannan yaron ba kuma kuma yanzu ka mana rekod na bidiyon sa da yake cewa wannan alƙalawin nan dan uwan waye jinedin mu ne waye waye din muna da record ai ai shi record baya ƙarya yi shi dan duk kuna gane munafiki kuna gane makareci <laughs> ai mu ai an riga an yi mun gansu sai wato wala Allah ya saka wa da alheri wato eh, mu da muna nan muna muku fatan alheri ne na malam ai dumudu dumudu wai inna lillahi a yanzu yanzu yanzu yanzu a report yanzu yanzu aka a wayanka na san yanzu aka a wayanka akwai karatun shek ɗaya rubutu wanda ya dinga kushe malam gumi amma na malam gumi dai da akwai da yanzu sun da yanzu shafin sarki zaki kulle ka ga ansa Sato kawai mu dai mu dai muna nan muna kallon kuma na muku addu'a ku ci gaba da haska. Ƙaryar tasu har manyan har manyan nasu ma kuna samun ƙarya? A'a to ai daga manyan ne tarbiyya kan ba daga gida ake ɗaukar shi ba. Allah ko? gaskiya ne daga gida ne ma a gaskiya ne a shi ai tarbiya ai daga tarbiya daga gida ne ai wallahi haka ne dan mun samu karerayin da Shehu Tijjani yawa manzon Allah amma akwai malamin da ai ai ga sunan kullun ga sunan malam Ahmed yana yi kai kana yi gashi ne, dukkan malamai suna yi muna gani kawai mu je sai dai fatan alheri kaga tun da karyar ta taso daga Shehu Tijjani to kaga na kasansa ma dole su gada tunda da shi suke koyi Allah ya saka Salamu alaikum. Wa ah, alaikum assalam. Wala alkarawi. Ah, dan wa da muke magana. Kana tsaya ne don dan dari. A wallahi Muhammad Hassan Abu Abdullah daga Maiduguri. Ok, wani Abu Abdullah muna jin ka daga Maiduguri. Ya kokari a gaida malam kake so. Wala Abu Abdullah har zan ce ka zama dan dariƙa ka kare koza. subhanallah Allah ya rufa asiri har na mutu ko da na dan yan mintuna ne ka ɗan shiga ka ga muga ko zai iya karuwa wallahi wato ka san aka irin wannan karatun ko kishirwar wanda zai kare muke ji muke nema to malam malam abinda abinda ba zai karu ba waye zai kuma tankare shi shi yasa ba sa shigowa kenan shi yasa ba sa shigowa wato malam ni ba abin da ke bata mu da mutanen nan bayan karya kuma suna da reni ga son zuciya gaskiya ne ga son zuciya wai yanzu malam alkanawi yake kallo yace wai wani yaro saboda baya da hankali baya tantance abubuwa a nan maiduguri haka shetima ya zo ya takura mana yaro wai ahmad shek ahmad yake ce ma yaro a ce shek ahmad ya girbe shi eh, ya fara farin gashi ka san wani abu abin da yake faruwa kana ji kuma baka san wani abu ka san wani abu tsaye na gaya maka da dai shek mahmud kumi aka gaya aka ce ya girmi ɗahiru bauchi da wajen shekara shida. Shekara goma sha ɗaya malam. A'a, ni shekara goma sha ɗaya ne ma? To, shi ɗahiru bauchi 1925, Sheikh Abubakar Gumi 1914. A na sallama maka kai kama faɗi a adadin shekaru gaskiya ne. To amma shi wancan dahiri abul fatahin nan ah, sai ya tumburi ya fito yana cewa wai dahir bauchi ya girbe shi ka ji karya ba. Abin wani abu da baya cikin littafi ma mutanen nan ba sa jin kunyan ƙarya abin da baya cikin littafi ma ba sa jin kunyan ƙarya eh, wato kana ji kullun jahili in ka biye masa a maimakon magana akan topic da kan karatu to eh. sai a koma ana yin magana a wani gefe duk cikinsu da kake babu sa'ana duk cikinsu hatta koza koza ai na ji shekarun koza amma kaga yanzu da yake ni na san ba karatu ba ne yasa ba a kula eh. eh a zamanin annabi adam ma suka zo sai me shi wannan aya ko dai ai dalili ne ko wujja ne انظر لذات القول لا al aqwa الحق wa law min جاهل to amma ya zo yana bude baki saboda baya da kunya dama bai gaje ta ba wai yake cewa wai yaro ya zo wai yara sun zo suna magana kai kai suka ce wannan maganan yara ne suka yi to ya ake ma ai ya jima shi abin da bai san yaran ba ya aka yi ji sannan oh, ya ce kuma wai da waɗansu kana su samar zuciya ba zai iya kariya ba sai je duk karatun malam na malami daura wanda baya da alaka da maganar can kuma ka san ai wani abu da zai baka mamaki dalilin din kenan wai ya ce wai ai wani wai wa'insu daga cikin yara da wa'insu wayan malama wai na izala kuma ƙarya fa yake fa sai ya zo ya kiransa ba wanda ya kiransa wanda alkanawi waye ne gurgudu ko zane ni ne na yi babu wani ai malami da ya tanka shi ni ne ai nace jahilci jahilci yayi to kai ne kai karatu kai rage rage da shi ya zo kuma yana magana wasu yara da wasu maluma na wahabiya wai ka ji ƙarya ba wato wato imamu malik ya yi gaskiya wallahi malam imamu malik ya yi gaskiya yake yace ba a daga mutane fiye da na assalamu alaikum assalamu alaikum na mala wani likita ba hukata Malam ibrahim baban gida kenan baban gida amma sunan ka Malam ibrahim ana mala wani. Malam ibrahim na gaida mala mala kake su ne muku fata alheri Malam ibrahim mala alkana mala ibrahim sannu ubangiji Allah ya kiyaye ku ubangiji Allah ya kara muku ikhlasi malam eh, muna karuwa sosai muna ganewa mu da kanmu gaskiya ne ce da Allah ya kara muku hankuri malam ya ka za a ita yi eh, kuma dan wanmu da aka kashe nan ubangiji Allah ya sa ya ubangiji Allah ya karbi Allah ya sa Allah ya biya shi eh, aljanna malam amin amin wallahi muna cikin bacin rai sosai wallahi insha Allah eh, kuma kar mu manta mu ringa yi ma babban malaminmu. mu babanmu kuma eh, dokta mu dinga eh, tuna shi cikin addu'a haka eh, take haka hanyar take wallahi mun riga mun sani muna sanar muka shi amma mun sa akwai wallahi mun san muna da Allah yasa amma malam sai ku kara hankuri jahilan prof don kana ce jahilin ka a ce jahilin prof amma kai kai likitan su ne don magani kake ba su malam eh sai hankuri ai na ga wannan wato cutar ta dame shi shine sai ya fito wai zai kara za eh fera fera eh <laughs> me kace fera fera a beren fera aka sa wallahi Malam sai ya fito da zafi ne. Eh? Ni abin da na lura shine. ya fito da zafi ne. yasa shi ku kara hankuri. Eh. To amma me yasa a eh, lokacin da ake yi bai yi kira ba? Malam kana wuya. Shine magana, shine magana da nake so yi malam. Wallahi Allah ya kara saka muku da alheri malam. Allah Allah ya kara muku ilashi don mu muna ganewa mabiyan muna so yi ma mabiyan tarika da mabiyan halusun da duka muna so yi mu duka nasiya? wallahi mu gane mu ringa bibiyan gaskiya kuma mu karbi gaskiya kowa ya zo ya faɗi gaskiya wallahi mu karbi tsakani da Allah don mu ni abinda na zamna na lura mutanen wallahi ba su tsoron karya malam wallahi wallahi imam suyuti ya yi gaskiya mutanen nan karya kamar ce yana cikin addini karya da kazafi wallahi ba su tsoro malam don in ka ringa duba kun ka zo ka yi kuna bude layi a zo ba jayayya kuke ba saboda jayayya kuke bude layi kuna bude na zo a yi karatu a aje inda gaskiya yake amma wallahi suka bude ko da kun kirawo bayan bude layi malam wallahi har bonus ana yi yanzu kaga suna ji malam ni ba idan suka tashi sai an gama karatun tsaf sun san ba a karatun sai su bugo gaskiya suna so za su yi abin nan to sai a yi musu amana a ce to tunda kun ki bugowa a karatun sai a ɗora su a live idan aka dora su a hmm. live ka gane ko idan aka dora su a live sai kowa ya ji kaga sabida gaskiyar da take tare da mu ba a san me za su tattauna ba amma wallahi haka za a dora ka a live ko da gaskiyar a wajen ka take muna bukata al'umma su ji su dauka ka gane bayanin yanda za ka samu kan gaskiya ko da gaskiya wallahi malami ni shaida wannan dora a live din na rantse maka da Allah ko prop ne zai bugu ba mu san me zai tattauna ba wallahi za a ɗora shi a life a buga ba a sani ba me zai zo da shi zai iya kada mu ko kaza wallahi za a ɗora shi a life saboda yadda da abin da za a tattauna kuma wallahi ba zai iya ba zai iya hawa ba yanzu kaga ai abin da prop suka yi da abdulmutsallim ai prop ba abin da yake nadamarsa irin wannan kiran da abdulmutsallim ya masa sai da prof ya ah. gane baya gane sai da ya gane baya gane karatu wallahi tallahi to amma shine abin da yake gaskiya kenan to wallahi kowaye zai zo yanzu ko wallahi ba za a sauke shi ba ko za a kwana wallahi malam ba an warware don ba saboda Allah suke yi eh wallahi wallahi malam ni ni shaida ne ni so rawa nake kira wallahi malam alkanawi ya kuma dawo ya kirawo wani ba kuma na san ba ni kada bane wallahi ni shaida ne ba don ni saboda ni yanzu zama ahlus sunna bane wallahi ba na so na ga wani ma ahlus sunna ya bugu wallahi ban cika so ba na fi so wallahi malam ko ni kullun na ina wannan tunani ina ganda mu bar su su kirawo wallahi ba su bugo ba Allah ya saka gaskiya ne wallahi gaskiya ne Allah ya saka wallahi malam Allah ya kara muku hankuri wallahi mutanen nan suna banna amin wallahi duba yanzu suna so su ruguza addinin ne wallahi malam ya da zo a raba kuma bidiyon da suka suka doko suka kawo ga fitina kawai suke so su tayar wallahi mutanen da su ji tsoron Allah wallahi mu duka mun mutu fa mun je gaba Allah ina ina yin tabbakai na yasa ababen da suke yi nan suna da suna da kwazon sai gaban Allah su Allah kiyaye wallahi malam Allah ya bayyana wallahi riba ce riba ce a gaskiya ya bayyana wallahi ko yanzu alhamdulillah don malam kana ji lokacin da malam eh, Dr. doctor ya shi na zamanin na ina rike da phone na ina kan facebook on ga maganan ga wallahi malam malam ga kisu da Dr. ya ana live shi da na gano na fara nake ina jin dadi wallahi har ne fa inda ya gan nake jin daɗi shi ya tambaye ni menene shi na ce wani wani wani wani wani malami na haka suke shi an kama shi shi na ce kaman ya ce ba neman taimakon kowa shi ya shi ta ai wannan gaskiya na wallahi billahi lazim har ne fa wallahi ne da ya faɗi min ke shi sa malam mutane na ba saboda Allah suke yi saboda Allah ya kiyaye Allah ya shirya yan uwa kafin ni tafi insha Allah abin da nake jan hankalin yan uwa akan ginin mu na markazin tauhid wanda har yanzu muna kan ginin duk dai cewa yan uwa za su ga yan kwana biyu ba mu hasko ana yin aiki ba amma abin da yasa ba a hasko ba saboda lokacin da in aka yi ciko aka zuba ƙasa tana buƙatar ta ɗan samu lokaci in ma ka kawo mota lokaci guda mota ruwa a zuzzuba ta a kan ƙasan nan ta yi ƙasa sosai imma kuma tun da lokacin damuna ne ka ɗan yi haƙuri ka samu albarkacin damunan nan ruwa ya daki ƙasan nan ta yi ƙasa yanzu haka muna kan wani ƙadami na ruwa yana dukan ƙasar tana yin ƙasa kuma insha Allah idan ta gama yin ƙasa aka yi rama aka yi abin nan aka dandaɓe ta to za a zo a yi dbc idan aka yi dbc sai a ci gaba insha Allah amma har yanzu kofa a buɗe take yan uwa muna matukar buƙatar yan uwa su daɗa taimakawa wajen wannan markazin tauhid saboda wallahi yan uwa babban abin da muke ya kishirwarsa yanzu shine shine wallahi karatun tauhid mu samu irin wannan marakis din a wurare daban-daban waɗanda aikin su ne yaɗa tauhidi da yaɗa ilimi kamar yadda muka sha faɗa ga waɗanda ba su sani ba wannan markazin tauhid akwai masallaci akwai makaranta akwai wajen saukar malamai da gidan malami wanda shi ne muke zo mu gabata a wannan markazin Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka muku da alkhairi kuma mutane suna taimakawa wallahi muna ganin ci gaba mutane suna sawa duk waɗanda suke sanya kuɗi Allah ya saka musu da alkhairi kuma lokaci zai zo insha Allah da za mu dan zo mu dan yi menshinin din wasu waɗanda suka dan sassa kuɗin Allah ya saka da alkhairi kamar yadda muka saba masha alhamdulillah to da farko mala Allah ya saka muku da alheri Allah kuma ya tabbatar da gudanar da mu da aka duka akan sunan Allah sallallahu alaihi Sallam. wato malam ashe wannan kalmar da ake ambata musu ko kuma fito da jahilcin su da ake yi ashe dama yana damun su to ai ba wannan hanyar ya kamata a ce sun ji domin gyarawa ban haka ce mutum jahili ne sai ya zo ya ce ya ce ai shi ba jahili ba ne saboda abin da ya fara din ilimi ne sai gashi gashi gashi kaga sai ya zamto wannan kalmar da aka wurga masa na jahili da aka sa a kansa kaga sai ya zamto ka tashi a kansa kila ta iya yiwa ta koma ko kan wanda ya faɗi kalmar ko kuma da ya zanto ba ta kan su shi to kaga amma a zo a bujiro da wani abu a yi su a wurin da ba muhallinsa ba kaga wannan ƙara tabbatar da Don shi wannan abin da na hankalta ko abin da lura da shi shine shi koza ya raba arkanu islam ne ya raba arkanu da kuma islam ne saboda ya cimma wata natija ta su ta cewa ai soyayyar manzo sallam kawai Shi ne musulunci ma gaba ɗaya saboda haka wani arkanin din su su mazaunin su daban a cikin al'islamu kuma gaba Shi ne wato soyayyar mu da alaihi sallan kaga ya raba tsakanin sallah kenan da soyayyar da Allah da shi da yake soyayya ba eh Idris Ilyas Idris na bana dan yanzu kaga soyayyar manzon Allah eh, ai a musulunci ba za ta taba tabbata ba tare da aiki sosai sosai ya raba in yace wai zai ma raba ai ba zai yi ba. ai ba zai to to da ma ai dalilin da yasa aka masa raddin kenan cewa ba a raba arkanu da islam saboda su wannan arkanu dakhilu fil islam ne ya sa ma da aka tafi annabi sallallahu a cikin wannan hadisin na Umar ibn Khattab da ce masa ma huwal islam directly abin da ya fara an mutu wasu shine wa'annan arkanu din to kaga cewa la yanzu islam illa bi wa'annan arkanu din kiran da aka ambata to dama shi ne jahilcin ai da aka ce shi ko zai ai dama ba wani abu bane to shi yanzu wannan abin da ya kawo yana so ya ce mana ah, shi wani tsara ya rabu shi ba tsakanin arkanin islam ne hukum yake so ya ce kaga wannan ma zan kawo abu ne wanda ma ba ku ake ba abin da ya faɗa da ma kuma ai yi abin da ma tsara ya faɗa kuma mun yi ittifaki da shi to me amfanin kawo shi kaga wannan ma nan a inda a ce babu hankali ko ba karatu tare da mutane sai su dauka ai eh ya kawo ta ya kawo ta irin su ne ma da sun jawo aya wani lokaci ma su haɗo aya da ta ce irin yadda suke ne da suke yi su hada da aya su ce ai su ba wannan aya ne shi ke na aikan bar Allah wa azuwa Allah wa azuwar shehu ya jawo aya ko ba da ya jawo aya to da na Allah ya saka ku da kai Allah kuma ya dinga da ku akan wannan wannan shawo a wuta na'am Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ah, assalamu alaikum malam. Yawa barka dai da wa muke magana. Salamu alaikum malam. Wa alaikum salam dan uwa. Barka da warhaka malam. Na'am sanda zuwa ya gida. Eh malam ni mai magana sunana Mifta daga Ghana kasan Ghana. To malam Mifta daga Ghana muna jin ka. eh ina magana daga kasan ghana to muna jin kamalan mifta muna jin ka yana ganin yana da matsalar network ina ganin zan tashi shi yasa dai har yanzu jahili ya yi jahilci yana nan ba abin da ka yi ni ban zata ma kana jin karatun ba ashe kana ji

yana ganin sai wane ne ya kira yan ɗariƙa dai ba su wala wannan kaɗai ya ishe ka ka gane ba addinin gaskiya ba ne wannan kaɗai mutum ya jahilci a zo a ce ya yi jahilci ku kasa zuwa ku kwace shi waɗansu jahilai su koma gefe su kawo kilib na wani malami su ce wai ɗaya ne ta yaya aka yi ai ya zama ɗaya shi ya ce arkanu daban al-islamu daban ne ya aka yi ya zama ɗaya ilimin tantance assalamu alaikum jahilai ne ba sa ganewa wa alaikum assalam da muke magana eh kana magana da Hassan ne azun network ne dan ya dan bani ciwon kai to akwai magana da nake so ne ne ban samu nayi ba ta muna jin ka eh eh shi wannan beran fara da yake ta bai san ka ba to malam bari ga maka gaskiyar magana a Senegal yanzu haka a Senegal shi wannan feram-feran beran na'am yake cewa wai bai san ka ba wurin ga ma a Senegal a headquarters su an san ka kowa maganar ka yake zai ce wannan shine wanda ya tsaya musu a wuyan nan kai bayan da suka yi da kai ne ka zama musu ikon Allah to dai shi ya ce wai bai san ni ba shi a shi ai a Senegal shi yake je tambaya a Senegal a headquarters headquarters ko za a tura shi je tambaya a nan ma an san ka balantana wai a nan ya ce wai aboci bai san ka ba ina nan yana sane da kai kuma ba wanda ya dole musu ido da mai ka manta ne ka manta ne da magana wai ni shi alwaye ne ni alkalamin nan me ne magana kowa ne zai ci a sauke shi a sauke shi ya manta da wannan maganar hmm, a gidan babansu kenan eh, gaskiya ne. yawa ya manta da gidan su ne na wai shi wani alkalamin nan a sauke shi a sauke shi da ake din ko ya manta ne in ya manta sai mu tura masa da eh gaskiya ne kuma gaskiya ne ina jin ya manta ya manta ne kawai Allah ya dafa in dai mutum ya ce shi shi Allah ne ya tsaya to wallahi ya gama komai to Allah ya tsaya mana Allah ya saka da amin amin da za ku shi yasa bakka da bukatar ka je gefe ka zage-zage ko kana rashin tarbiyya zo ga nan ba kai kira abokinka jahilci ya yace arkanu daban al'islamu daban nace ce jahilci ne ba a raba rukuni da abu shine abin da nace ai ka ɗauko clip ɗin Malam Aminu Daurawa kuma ni littafi na buɗo ma littafi za ka buɗe ka ce ko da daidai yayi shi Malam Aminu Daurawa in na ga dama zan ce ra'ayinsa ne ni ba na tare da shi in na ga dama zan yi cewa yayi kuskure shi ne kawai Allah ya sa mu dace ballantana ma abin da ya faɗi ma ba ɗaya bane da wancan shi ya ce arkanu daban al'islamu daban wannan abun ko zai ce arkanu daban al'islamu daban wallahi tsantsan tsagwaran jahilci ya yi shi ne abin da ni na ce da kana ji wai ka an turo wani ko wayansu sun fito sun ni ne nan sako kuma ya kai assalamu alaikum Alaikum salam malal kana. Na'am, da muke magana barka da zuwa. Da Suleiman ne daga kasar Togo. Malam Suleiman daga kasar Togo muna jin ka Malam Suleiman. Malam Galkana Allah ya saka muku da alkhairi. Amin kuma Allah ya saka muku da alkhairi. Amin da malam kafi su da duk waɗanda ke ba da sunna kariya. Allah ya saka mana gaba ɗaya Allah ya kafa Allah ya saka. ka san waɗannan eh, bairan faira da mabiyansa eh. na rance da Allah yanzu ba tsoron Allah su suke ji ba tsoron ku ji musamman ma kai da malam eh, Jamilu Wazir na Bauchi din nan na rance da Allah na kula da su na lura da su na bibiye su yanzu na gane wallahi ba sa tsoron Allah ko kadan tsoron da suke yi ko maganganun ma in kaga suna magana suna lura wallahi suna lura ne kamar in sun yi magana za su za ku sa su a faifai abun da ya rage musu kenan hmm. na dai kenan na biyu shi wannan din shi in ka lura da shi ka san abubuwan da yake yi na ranshe da Allah ba mu masu sauraro ba ko jahili ma ya san ba da ilimi yake yi ba domin in yana program in mutum ya kira kamar wanda ya san wannan yana da ilimi in ya lura domin ka san ya san masu ilimi don ya zama cikin masu ilimi din nan sa ya gane muryoyin masu ilimi ma hmm. shi yasa in ka kira in ya ga kamar kana da ilimi to kawai sai ya kase ka ya kawo wata surutai da wasu abubuwa cewa kana hayaniya kana wasu abubuwa kawai ya kashe ka ka san shi ba zai taba kira irin ku a program ba ba zai yi ba ba zai yi ba ya san ya san kanshi ai amma ba shi da yara a cikin jahilan su ma babu wani wanda shi shi ka san shi kamar eh, dibgan wawan keke kamar shi ne shi ne sarkin eh, abun ga wawan sarki zai yi iya zagi wane ne shi yasa shi ne aka sa gaba waɗanda suka nada su beran faradin nan ma su ma in ka dube su wallahi ni na duba su dukkan su kaka ba wani malami da ake tunanin nan gaba zai samu dan tsoron Allah ni ban gani cikin su ba ok cewa za ka hayaniya ne wawaye ne suka bashi shi ainihin kenan in ka lura da su ka san akwai wasu mutane da kana fatan nan gaba za su iya samu tsoron Allah waɗannan nan gaba ma ni na bibiye su na lura wallahi nan gaba ma to sai dai abin da Allah ya yi don da gobe mu san gaibi ba Allah ya zai iya zai iya shiryar da kowane ne amma dai ganin wa'ansu alamu dai a yanzu suna bayyana abun da muka yi da ni dai ni na gane wallahi nan gaba ma ba masu tsoro Allah cikin su abun na gano kenan to Allah ya shirye su Allah ya sa su gane za ku la amin amin amin sun ma sai ka ci gaba da hakuri to insha Allah insha Allah dole ne ya haka da awanta assalamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullah. Malam barka da rana. Barka da amu lafiya da muke magana. Yawwa kuna magana kuna da magana da Muhammadu Sani. Muhammadu Sani muna daga nan jihar Ogun State. Daga Ogun na muna jin kamar Muhammadu Sani. Eh amma ni mazaunin Kano ne insha Allah. Ah, muna jin kamar Muhammad Sani. yawwa malam na ji abin da ake tattaunawa a kai akan maganar wannan munir ko zakowa ne ne eh gaskiya ne a zahiri na gaskiya ni wasiya ce zan yi wa yan uwa iri na ahlus suna, da ma sauran waɗanda ba ni ba da duk wanda sako ya je masa yana da kyau a duk inda mutum yake zama wani wani gari ya je tashi da garin su ya je zuwa wani gari ya tabbata yana halartar wuraren da ake karatuttuka kama daga kan koyon ƙur'ani hadisai da fikihu da luga da ma dai sauransu ilmomi na addini haka gaskiya ne gaskiya ne sabida yana da kyau idan kai kai magana a guri baka bukatar sai ka kira malamin ka kace malam gashi gashi yana da kyau kai ma ka yi ilimin da zaka warware wannan matsalar yawwa sannan kira da nake ga yan ɗariƙo hmm. su ji tsoron Allah idan za su yi magana su rinka hakaito maganganun su duk abin da za su faɗa daga inda muke ɗaukowa annabi da sahabbansa kamar yadda munir zai ke wannan maganar bai kamata wannan maganar ba duk saboda na ji wani ya kawo hadisin manzon Allah da yake cewa ehm, addinin islam a menene musulunci da wannan mala'ika jibril yake tambayar annabi shine yake gaya masa kaza da kaza da kaza to kamata ya munir koza ya tambayi manzan Allah wannan amsar ba malam alkanawi ba ba malaman izala ba malaman sunna ba tunda manzan Allah ne ya faɗa to ya kamata ɗayan biyu ko dai ce ya yadda ko dai ce bai yadda ba kawai mu san inda za mu aje shi wato kamar dai lokacin da sai ya faru duhu ilallahi war rasuli kenan sai ya koma zuwa ga hadisai فأخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم مالا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة هكذا إذا سيد gaskiya ne na fahimce ka tun daga shi abinda manzon Allah ayyace shine musulunci shi kuma sai yazo yace musuluncin daban wai kuma arkanu din daban wala jahilci ba a raba rukuni da abu duk dalibi ya sani to ya kamata munir koza ya kawo cewar ga inda annabi ya ce arkanu daban musulunci daban sai mu fahimtar sa yaya za ya kawo to ubangiji Allah kai mana zai da irin wannan abu amin amin kai dan uwa ka ba da shawara ne kyau wallahi ga da ɗalibai ahli sunna assalamu alaikum Assalamu alaikum ɗan uwa kana da matsalar network fa. Ɗan uwa daga Ghana. Kana da matsalar network. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum assalamu rahmatullah. Na'am da wa muke magana? Am kana magana da Muhammad ne? Na'am. Daga nan ƙasar Ingila. To muna ji Malam Muhammad muna jinka. ka. Malam ina muku fatan alheri kuma Allah ya ka da alheri kuma karatu yana isarwa sosai. Amin kai ma Allah ya saka ma. Na'am. mala abin da yasa na kira um, yau kamar kwana uku kenan hmm. akwai inda muke dan zama sai na je sai nake jin wasu yara suna cewa kama shi wannan na um, na baucin hmm. wani bidiyon da kasa yana cewa wai bai san ka ba. Hmm. Ka tuna da wannan bidiyon malam? Eh na tuna da shi. Malam har rasuwa fa yayi cewa wallahi bai san ka ba. To. Sabida layi malam na suke kiran kansu wai malum ma Allah shirye su. Amin Malam ina muku fatan alheri kuma ina gaida dan uwanka malam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah. Allah ya saka da alkhairi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ya gida. Na gajiya dan uwa kai bidiyo kal ma kai kira. Ya karatu. To alhamdulillah. Kai bidiyo kal ma kai kira. Ah, na kira ne dama na yi fatan alkhairi. To ni ma ina ma fatan alkhairi. Allah ya kara ma lafiya da nisan kwana malam. Amin Allah ya ma. Allah ya kara suna malam daraja. Amin amin amin. Allah ya ganar da al'umma. Allah ya samu fahimci suna sosai. Amin amin. Allah ya fahimtar da mu uwa. Muna yin kokari sosai malam. Ba matsala insha Allah Allah ya karɓa. Na gode na gode malam. Masha Allah. Assalamu alaikum. wala munir adam ko za jahili arkanu daban al-islam daban wannan tantirin jahili ne kuma ba yanda malam aminu daurawa ya ce arkanu daban al'islamu daban ballanta naka ce ɗaya ne aka ce wai baya jin bugu ashe ya ce. assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah akan kallah na barka dai da wa muke magana dan uwa kuna magana da adamu nan kwanni nishar malam adamu kwanni nijar muna jinka malam na daɗe ban same ku ba na biyo ku shekaru sai ubangiji Allah ya sa na same ku wani musu in kunu. to kai ma Allah ya ka. muna sauraron ku malam sosai na gode da eh tambayar da gire ne gare tambayar da gire ne ba bisa kan wannan topic ne amma da Allah bari yi tambayar ga to amma kana ji ai hakuri ma na san na san rigire ma yanku na san ka'idar ku ai hakuri dan Allah ai hakuri ai mina hakuri eh kamar kun ba ni dama malam eh na baka dama tun da aka ce dan Allah ya zama na gode na gode kamar abin da ya faru sakkwaton ga wadda jiya ya faru aka kashe wani bawan Allah tambayar da nake yi kamar ina so in gane ne su wanda suka rage wanda suka rage ta Dr. Idris ya ya zagi manzon Allah waɗannan da sun wanda ya riga cewa yana kamar yana da yana da kamishu biskan haram bawan Allah nan ko bai da ba san ko kun gane ni ba Assalamu alaikum. Wa alaikum salam ban fahimci ka ba gaskiya ban fahimci tambayar ba. Eh kaman ai shafin babu su can an ka te an ka gunce dan bin dan guntun bidiyo can an ka ware yada abin da aka ce a Dr. Taris dokta ya zagi manzon Allah dokta ya zagi manzon Allah ai hmm. abin ne ya jage za har ya kai kisan da an kai jiya Sokoto to shi nake tambaya fatawa nake so yi kamar wa'annan wanda sun kawo da abin nan aka kashe bawan Allah nan jiya suna da uzuri gaban Allah ko kuwa da su abin ya shahe su ka san mutumin da ya ba da fatawa hmm. sai kuma aka je aka saba wa Allah eh. duk dai da yake ba uzuri ba ne gaskiya hatta wanda ya laifin ba shi da uzuri amma har wanda ya ba shi fatawa yana da haƙƙi alhamdulillah malam wanda ya dan kuma ni dan kan kai na abin ya bani mu ina shakku ne dan an ce in annabi adam kabila da kabila ai godan ya kashe dan uwan shi to an ce har yanzu duk kisan kan da an kabi kan zalunci wadannan har yanzu ana rubuta mai zunubi kamar hakan na ji malamai na na fassara wannan wurin ko ko ba haka nan bane malam gaskiya ne alhamdulillah to su wa'an yan ɗari da suka tace Dr. Idris Dr. Idris ya zagi manzon Allah ya yi kaza ya yi kaza to su san amsar za su ba bawan Allah nan gobe da an ka gashi tunda su suka su an na kwarin su suka ya dauka wannan suka ce su suka suka jahilai cewa dokta ya zage manzon Allah dokta ya zage manzon Allah abin ne ya jajila ya kai har kwata malam ni dai ga gani na ban san ko haka nan bane ba dan wallahi ni ba malami bane ba ni mukallaji ne bayani nake yi malam Allah ya saka da alheri malam mun gode muna jin ku malam ku ci gaba wallahi malam muna son ku Allah ya saka muku da alheri ubangiji Allah ya karfafa ku malam amin amin Allah to wayansu suna ta kira kuma gashi na kusa tashi akwai wanda sun ki kira da yawa fa amma idan akwai 'yan ɗariƙa ku zan kirawo shi yasa dai munir adam ko zuwa, wallahi jahilci yayi ba a raba arkanu da al'ijma shi yasa da ka zo kai ma jahilci kai ba inda malam aminu daura ya faɗi abin da ya kama da na wancan jahili assalamu alaikum dan wada muke magana wa alaikum assalam wa rahmatullah sheikh sani rabi alkarabi Allah ya saka da alkhairi amin amin da za ku Allah ya kara Allah ya Allah ya kara lafiya Allah ya kara nisan kwana amin amin amin wallahi ana fahimta amma ni wato malam wata yar game da yan dari saboda ina yawan bibiyar ka sosai kusan kullum irin da zaka karatu na bibiyar ka malam to amma baka taba zuwa ka zo ka buɗe littafi ka yi karatu a cikin ɗari ɗariƙa ko kuma inda malaman ɗariƙon su zo su warware karatunka ba su taɓa yi ba sai dai su je su ta zagi to wannan wani irin abu ne ni abin da ke shige mun duhu kenan ya kamata in ka zo kai karatu ka ce musu jahilai ko kai faɗa abu da kai baka faɗa abu molanka sai ka bude littafi sai ka kawo hujja sannan za ka karanto kowa ya ci to ya kamata su kuma su zo su warware wa mabiyansu to amma malam ni ban taba gani kai karatu wani ya zo ya ɗauko littafi ya zo ya ce abin da ka karanto ba haka bane sai dai a taba a je ana wani shirme ko kuma ana wasu bayanai to wannan kaga akwai bumbin kiya da da kulle-kulle a cikin lamarin nasu ni a fahimta ta tunda ya kamata duk wanda yake tunda kaga littafi zaka karanto kuma kaga ana kace gashi ga abu ana sa namba ana sa namba malam to ai abin da yake daure min kai kenan ana sa ka sa namba kuma ka yi haddi. ka ce in wanda da a ɗariƙa ta haife shi ya zo to ai ya kamata mafi tun da kanan gurin ya tabbatar da wallahi wallahi malam ba kan gaskiya ki ba gaskiya ne ya kamata sai mutum ya waya ya ce alkanawi ka ce kaza ka ce kaza sai zo yi warware wannan in ma shubu ha ce ka sa to sai zo yi warware to malam ban taba gani ba ban taba gani ba